الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى ملجزة أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna biyu ne ga watan rajab hijira ta babba dan babba farin jaka da annabinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hudu wanda daidai da 27 a 24 kai ga watan ɗaya shekara 2023 a wannan masallaci na dan fudiyo a wannan unguwa ta sunusi cikin wannan gari namu na kaduna inda muke gabatar da karatu cikin littafin asalibul mujrimina fi tasaddi li da'awatil mursalina wa aqibati zalika ma'ana uslubi na mujrimai masu fada da addini wajen fito na fito da da'awar annabawa da kuma ƙarshen yadda lamari yake zama tsakanin annabawan da waɗanda aka ɗauki ba daɗi da su don haka ya zamanto wannan shine majalisi na goma sha hudu a tafiya ta afko mana wacce take babu shiri sai muka yanke majalisin ba a yi ba kwana sati biyu da aka mun dawo za mu ɗora daga inda muka tsaya da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wanda suke da littafi a hannunsu idan suka duba za su gani a shi ne a shafi na 41 daidai idan mutane ba su manta ba cewa malam yana magana a baya sababin da ke kawo ɗauki ba daɗi tsakanin ƙarya da gaskiya wanda malam ya faɗi sababi na ɗaya shi ne hassada sai kuma zalunci ya biyo baya na biyu shine girman kai na uku neman ɗaukaka a doron ƙasa na hudu mutum yana da wani matsayi da wata daraja yana ƙoƙarin siya tsare su sannan na biyar al'asabiya al-muqita sannan na shida akwai at-taqlidul a'ama rufe ido biye kana bin wasu mutane na shida akwai musa abu bayan kasancewa abin gaskiya ne na bakwai kenan na takwas akwai alhifadu alal ma'aluf tsara abin mutane suka saba da riƙo da abin da yake na al'ada ne wacce ta saba ma addini na tara akwai at-ta'alluqu bid-dunya ratayuwa da duniya da kuma yadda da ita da ruduwa da abin da yake na jabu ne nata wanda yake na ƙarya Sana na goma akwai al-iktiraru bil amwali wal aulad ruduwa da dukiya da 'ya'ya na shaɗe shi ne karatu hiyatul haƙƙin gaskiya kamar yadda muke ganin yanzu abin yana faruwa a wannan duniyar da muke ciki an fahimta yi wani ya san abin da ka faɗa gaskiya ne amma saboda ƙin gaskiya to na goma sha biyu shi ne kamar yadda zai zo ya bayani a can cewa huwa mujawazatul haddil mashru shine wuce gona da iri wanda aka shar'anta alladhi haddahu Allahu azza wa jalla wanda Allah ya iyakance to duk lokacin da aka samu wuce gona da iri ga abin da aka shar'anta Allah ya sa doka ya ce kada a tsallaka wasu su zo su tsallaka ta to shikenan an riga an samu matsala sai dai yadda hali shine yace sani ashara at-tughyan at-tughyan dai amfani a nan gurin da shi mazdar ne na fi'ilin wato daga wato ya tsiga masdar ne da haka akan ce tsaga ya tsaga din akan ce tsagayu sannan akan ce tsaguyanan ina fata an fahimta da haka akan ce tsagal ma'u da ma'anan fada idan ruwa ya kwarara da ma'anan irtafa'a shine abinda Allah ya ce ina lamma tsagal ma'u shi shine fada wartafa'a lokacin da ruwan ya kwarara ya zamantu ya ɗaukaku ya wuce haddin da aka sani ruwa yana tsayawa domin ruwa ne wanda Allah ya ce fa fatahna abwabas sama'i bima'in munhamir wa fajjarna arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin bi kada qudir sannan akan ce tagal hakimu shine tajabbara wa asrafa fi zulmi idan ya zamantu ya zama ɗan kama karya ya wuce gona da iri wajen zalunci shine jara wanda za mu ga cewa akan wannan ne Allah ya faɗa akan fir'auna a gurare ya kai guda uku cewa fir'auna ya yi ɗagawa ya wuce gona da iri ya faɗa a cikin suratu ɗaha har gurare guda biyu cewa fir'auna ya yi ainihin wato ɗagawa ya faɗi wannan a kansa da kuma cikin suratun nazi'ati cikin suratu ta ya ce izhab ila fir'auna innahu daga san da ya fara faɗa ma annabi Musa shi kadai ko ya ƙara faɗa musu su biya ce izhaba ila fir'auna innahu kaga nan su tafi sunawa. nawa shi yasa suka ce qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yataga saboda dama ya wuce gona da irin yayi dagawa wanda wannan ne Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa cewa izhab ila fir'auna innahu taga a cikin suratul naziati ka tafi ka je ka same shi yayi dagawa to sannan akan ce wato taga kamar yadda zamu gani malam ya kawo ayar fa amma man wa asarar hayatad duniya shi kuma mutumin da shi ma ya wuce gona da iri ya dauki duniya ta yadda bai kamata ya dauke ta ba to shikenan sai matsala ya biyo ba da haka za mu ganin gurin Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙala ta'ala anil mukaddibina na bin rusuli Allah yana faɗa dangane da waɗanda suka ƙaryata manzanni a cikin suratu az-zariyat wanda suratu az-zariyat din nan da Allah subhanahu wata'ala ya magana sai da ya kawo wasu maganganu kafin nan cewa wasu sun yi akan manzanni din sannan Allah ya kawo shi yace sau bi wai shin suna wa juna wasiya ne idan waɗannan za su tafi su ce to ku mun tafi an turo wani annabin da aka turo shi ga abin da muka faɗa mai kuma in kun tashi to ga abin da ya kamata ku yi mai ku faɗa masa siga ce ta ta'addi wai shin kai ka ce kaman wasiya shin suke wa juna ne an fahimta yi tunda Allah maɗaukakin sarki sai da yake cewa kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu ba wani annabi da ya taɓa zuwa sai da aka ce masa ko dai sahir illa qalu sahirun aw wannan au yana iya zama da ma'anan ba au bace ta ikhtiyari a'a illa qalu wa majnun sai sun cewa annabin dan sihiri ne kuma sai sun haɗa masa da tuhumarsa da cewa mahaukaci ne da haka shi yasa kullun nake faɗa ma ƴan uwa na ce saha ta da'awa inda za ka shige ta maganganun mutane da zagi ka ya daina damunka don wanda ya fi kama an zage shi an faɗa mai maganar da ta fi wacce kai ake faɗa maka an fahimta yi to shi sa Allah sai ce a tawasau bi wai wasiya suke wa juna wayannan mutanen sun ce wa annabin su sahirun wa majnun sun tafi wayannan ma sun zo sun faɗa wayannan ma sun faɗa wai dan Allah wasiya suke bawa juna ne su ce to ku da aka turo dan sako mun ce masa sahiru mun ce masa majunu kuma in yazo ku faɗa mai ku ce masa sahirun a tawasau bi Allah sai ya ce kai balhum qawmun tagun mutane ne kai wanda suke wuce gona da iri shi yasa sai ya zaman to maganar su ta riga ta zama iri ɗaya babu bambanci sannan za ku ga Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa wa qala subhanahu cewa amta amuruhum ahlamuhum bihadha wai shin hankulansu ce ci take ba su umarni cewa su faɗa haka An hun qaumun ɗaguna, ko ko a'a mutane ne kai wanda suka wuce guna da iri da ma'anan bal hum qaumun a'a kawai mutane ne wanda suke wuce gona da iri shi yasa kaga suna ta faɗar magana iri ɗaya maganan ya zamo iri ɗaya to da haka zamu ga cewa qala ta'ala li nabiyhi Musa alaihi salam idhhab ila fir'auna innahu daga ka tafi wajen fir'auna ka je ka same shi ka ce fir'auna ya wuce gona da iri saboda ya shiga cikin haƙƙin Allah kuma ya shiga cikin haƙƙin bayan Allah bayan Allah ya kashe su babu dalili Allah kuma imat dagawa ma ya ce ma alimtu lakum min ilahin gairi karanta da ka zamu ga munafikai haka Allah maɗaukakin sarki yake ce Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya amahun da haka tugyan a nan wajen ainihin wato masdar ne wa qalatil yahudu yadullahi maglula yahudawa suka ce hannun Allah a lankwashe take babu alheri tattare da ita wa qalatil yahudu yadullahi maglula Allah ya ce gullat aidihim wal inu bima qalu sune da hannun tasu take lankwashe yasa wannan maganar da suka faɗawa wa Allah an tsine musu albarka da ita Allah ya ce bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha wala danna kasiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufar haka wannan zai dada musu a wajen Allah wuce gona da iri da kuma kafirci shi yasa Allah ya ce wa alqaina bainahum al-adawata wal bagda'a ila yawm al-qiyamah kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'awna fil ardi fasadan wallahu la yuhibbul mufsidin wannan shine sanaka haka mu ga ya ƙara ce masu qul ya ahlul kitabi lastum ala shay'i ba kuwa kan kowane irin abu hatta tuqimu tawrata wal injila wama unzila ilaykum min rabbikum har sai lokacin da kuka yi imani da at-taura da injila da kuma qur'anin da aka saukar muku yanzu idan kuka ce kun yi imani da attaura da injila in dai imani na gaske ne dole ta muku yin imani da alqur'ani shi yasa Allah sai ƙara ce musu wala yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra sai Allah ya ce annan fala ta'sa alal kafirin kakka damu da mutane kafare sannan haka ya ƙara ta wani qallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra da haka wa nazaruhum fi tughyanihim zamu kyale su cikin wuce gona da irin su suna ta ainihin wato faganniya kamar yadda yace man yudillahu fala hadiya la wa yadharuhum fi tughyanihim sannan Allah ya ƙara ta wala yu'ajjilullahu an-nasa sharra istijalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum sai yace fa nadaru alladhina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun sannan Allah madaukakin sarki haka ya faɗa cewa Qur'ani wa iz qulna laka inna rabbaka ahata bin nasi وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملؤونة في القرآن سيت ونخوفهم من أزولة الدسو أما فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا أزولة الدسو دا أكي سداو سبع الله بيك أرى مسكومي سيوت قناد إلي وانديكي أينهم وتوببع يا رند النبي موسى يكشف إيدك تكي الله تيوى أما الغلام fa kana abawahu mu'minina fa khashina an yurhiqahuma dughyanan wa kufra dan haka walau rahimna wa kashafna ma bihim min dur lalajju fi tughyanihim ya'mahun to shi yasa da Allah zai ce ku alqiyama qala qarinuhu rabbana ma atagaituhu walakin kana fi dalalin ba'id ina cikin abinda Allah ya ba annabi akansa cewa ma zagal basaru wa ma taga ganin annabi bai karkaci ba sannan kuma abin da ya kalla ɗin bai wuce gona da iri ba sanda yake kallon shi wa qauma nuhum min qabl innahum kanu hum ablama sune mafi zalunci sannan wa ainihin wato adaga to wannan duk yana daga ciki da haka zamu ga Allah madaukakin sarki abin da yace kenan dama kalla innal insana la yataga arahu stagna dan adam yakan yi dagawa ya wuce gona da iri in ya ga cewa Allah subhanahu wata'ala ya bashi wadata to shine malam yake cewa tuguyanu idan an ci at-tuguyanu huwa mujawazatul haddil mashru shine wuce gona da irin da aka shar'anta alladhi haddahu Allah azza wa jalla wanda Allah ya iyakance wa huwa sifatun mushtarakatun baina a'da'ir rusul sifa ce da aka yi musharaka duk wani makiyin da'awar annabawa sai ka same shi da wannan sifar wa lam yattafiqu alaiha bi lisanil maqal ko da ba su yi ittifaqi ba ta hanyar lisanil maqal mun ce akwai lisanul hal akwai lisanil maqal wani lokaci halinka ke hukunta cewa haka kake wani lokaci kuma ka ce take nuna cewa kai haka kake an fahimta ai sai yake ci au yusi ba'dhum ba'dan ko sashin su yi wasiya da ita alamar duhuri akan wucewar zamanna wa ta'aqubul azman da kuma me zamani wannan ya biyo wannan walakin tashabahat qulubuhum sai dai zukatansu ta yi kamanceceniya wattafaqat tasawwuratuhum sannan surattawarsu ya haɗu fastama'u ala takdhibir rusuli alaihim assalam sai suka haɗu akan ƙaryata manzanni wal kufru millatun wahida dama kafirci hanya ce kwaya ɗaya ko da anwa na kafircin ya riga ya bambanta ta sha ba har ƙulubu wattuguyanu shi kuma tuguyan ɗin nan aqibatuhu ila al kusura. ƙarshensa sai ya kai mutum zuwa ga taɓewa kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya ce ya kawo ƙa'ida ƙwaya ɗaya yake cewa fa amma man tsaga ko wanda ya wuce mai gona da iri kafin ya kawo fa amma man daga sai da ya ce fa amma man khafa makama rabbi duk wanda ke din tsoron tsayawa gaban Allah bai so su ruƙuma rigima shi da Allah a ɗibi ‘yan kallo gobe alƙiyama to wani hannafsa anil hawa dole ya hana ransa abin da ba ta so to lokacin ne zai zaman to fa innal jannata aljanna ita ce makoma yace amma wa amma fa amma man daga wanda ya wuce gona da iri wa asarar hayatar duniya ya ja shi zuwa ga har ya fifita rayuwar duniya akan ta lahira to fa innal jahima hiyal ma'a jahim ita ce makoma bayan rashin zaman lafiya da Allah subhanahu wata'ala zai kyale ka ba za ka zauna lafiya ba in dai a wannan rayuwar ce ta duniya ba yadda za a yi saboda ka satin da ya wuce da muka karatu mun riga mun kawo bayani cewa Allah subhanahu wata'ala ya buga misali da ƙudan zuma da kuma ƙuda normal da aka sani wannan ya ce wa auha rabbuka ila Nahali nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun wannan ya ce duriba masalan fastami ula innal ladina ta'buduna min dunillahi ko tad'una min dunillahi lan yakhluqu zubaban wannan ƙuda wannan sai a ce kudan zuma amma me yasa wannan yake bayar da amfanin da fihi shifa'ul linnasi saboda yana karban karantarwa Allah subhanahu wataala akan ta yake rayuwa amma me yasa wannan ba za ka ganshi ba galibi sai akan abin da yake na rajisa ne na datti saboda ba irin wancan tsarin da kudan zama yake rayuwa ba akan irin wannan tsarin kudan da muke rayuwa a cikin gida da shi yake rayuwa ba shi yasa sai kaga matsala yake haifarwa so kazalika dan adam din ne yake da alaka da dokar Allah da wanda ba shi da alaka da dokar Allah a doran ƙasa wannan shine kwatankwacin wannan amfanin da zai bayar wannan rashin amfanin da zai bayar ina rantse muku da Allah yanzu binciken da aka a duk duniya babu wata ƙasa da ake kula da haƙƙin ɗan adam irin makka da madina duk wanda yake zuwa za ka ga ba za ga inda tsoho ko mace ko ƙaramin yaro suke da alfarma ba da mutunci kamar makka da madina babu duk wannan magana da kaga turawa na ta yi ƙarya suke makaryata ne amma in kana so kaga cikakken haƙƙin ɗan adam a aikace da girmama mace da girmama ƙaramin yaro da tsoho to kaje makka da madina ajiya na faɗa a gurin karatu ko shekaran da na ce yanzu 'yan ƙauyensu da aka dai ƙauye duk ƙanƙantar ƙauye gida goma gida sha biyar gida ashirin daga an musu lafiyayyen titina an zo an gina asibiti an gina makaranta an kawo fire service da police an ajiye a garin saboda 'yan garin sannan in manoma ne makiyaya ne saboda kar gwamnati ta matsa musu su ce sun fasa yin karatun don ba ƙauyen balarabi yana da wuya sha'ani sai a sa lokacin karatun a bari sai sun dawo inda yamma suke da lokaci to lokacin ne su kuma malaman da gwamnati ta tanada don ta karantar da su lokacin da nan Najeriya ka sa lokacin karatun ka ce ba ka da shi ka gani na ruwan gwamnati da kai ta ma ƙara kuɗin makaranta don kada Allah ya sa ka yi karatun ba ma ke maganan kawai a duba lokacin da kake da shi na sana'a wanda ya dace da kawai don a mutunta ka a matsayin ɗan adam ina ruwansu da kai ina ruwansu sannan yanzu ina irin yaran da ake haifa Ka ga an haifi yara guda biyu a haɗe eh ba na samun su ba kun san cewa yanzu hukumomin Saudiya sun ɗauki nauyi na cewa daga yanzu ila yawmil mace, duk wani yaro da za a haifa a duniya mai irin wannan matsalar a ɗauko shi daga ƙasar da aka haife shi a kawo shi da matar da wanda za su kula da jinyarta har sai an yi aikin an raba ɗan duk inda aka samu wannan matsala a duniya sun ɗauki nauyi a kawo saudiya za su yi aikin amma maƙiya allah kullum ba abinda za ka ji suna faɗa sai shirin saudiya ba za ka taɓa jin sun faɗi wannan ba wannan fa duk inda aka haifi yaro a ko'ina a duniya in an samu wannan matsalar ƙasar saudiya ta ɗauki nan a kawo shi za ta yi aiki yanzu da muka je yanzu unguwanni ne wasu da dama yanzu an ja layi za a yi rushe-rushe mutane munna suke za a rushe-rushe saboda kowa ya san in an zo kan gidan shi zai dara amma nan awa ai suke dukan mara lafiya don mai lafiya ya sadura? kun kunda ya sani ai ai ba sai na faɗa ba da an rushe ma gida nan an rushe ka gaba ɗaya shi haka ake ka gani to ba abin da ke kawo wannan sai ƙoƙarin kwatanta dokar Allah yanzu nan kafin baro nake samun labari shugaban 'yan sanda ne na kasar gaba ɗaya na saudiya ya yi makasan alheri ya kawo mata ci gaba ya yi kada ya yi kada amma wallahi saboda ya kara ma wani mutum ɗaya mukami ta hanyar da bai kamata ya kara mai bai yana tsare wani ɗan ƙabilar su ya fito ya ce ya kamata a duba alhassanatu wasu ya atana shi aka ce ku haɗa da shi shi ma ku rufe Eh? so ba za ka taɓa haɗa alherinsu ba da alherin wa'annan ya kai tazaran ya kai tsakanin sama da ƙasa kana rayuwa a ƙasar abinda za ka ci kana ɗan ƙasa wanda ke rayuwa a makka da madina a saudiya ba shi da dalilin ma da zai ce wai zai gwamnati buri dalilin ma babu mai aski ne fa za ka ga in kana askin baba a duk bayan wata uku sai ka je an bincike lafiyarka don kakka zo kana wa mutane aski baka da matsala ka saka musu cuta na ina ruwan wani da kai ka daɗe ko me za ka ɗauko ka ɗauko eh? likita kuma wanda zai zo ya duba mutane duk bayan kwana goma zuwa sha biyar shi kan shi likitan su ya ji an duba lafiyarsa to kakka zo kana duba mutane kana da wata matsala kai ma ba a sani duk wannan fa bai cikin alherin da zaka ji a bakin mutane suna faɗa akan abin da hukumomin saudiya take da shi musamman waɗannan yan bid'an abin da kowace ka kware da shi shine makiya Allah makiya annaba ne kai na rantse muku da Allah hukumomin saudiya ko ba su da wani aikin alheri a duniya sai kula da haramaini sharifaini wallahi wannan kadai ya ishe su alheri a gurin Allah wanda duk yaji ya san abin da nake ne ya gane abin da nake nufi Allah ya sa mu dace salisan na goma sha uku talisa ashara ittiba'ul hawa bin san zuciya Allah ka raba mana san zuciya wallahi kuma san zuciya shi ya kashe Najeriya kuma wallahi Najeriya ba za ta gyaru ba sai lokacin da aka cire san zuciya san zuciya ittiba'ul hawa kuma san zuciyar nan kakku dauka yan siyasa ne kadai ke da shi kowa na da shi wallahi eh? jama'ar gari talakawan suna da nasu sai ka fito tun daga kan titi za ka gani san zuciya eh san zuciya yanayin yadda ma mutane ke tuki san zuciya ba ka ba ne fakin ɗin da za a yi san zuciya eh? san zuciya malaman addini san zuciya malaman bokon san zuciya eh to in ya zamanto ana samun malaman addini da son zuciya ba sai da hali ba irin fa yadda fa masu mulkin suke gudanar da mulkin kasar ƙungiyoyi na addini ma fa haka ake gudanar da su saboda son zuciya saboda kan mu ji tsoron Allah mu faɗa gaskiya son zuciyar ba wanda ya kubuta daga gare shi ba wani bangare a Najeriya da bai da alaka da son zuciya babu to kuma shi ya haɗu shi ya taru shi ya kashe ƙasar sannan babu ƙasar da zaka ga a duk duniya ka samu mutum ba wani babba wanda yake mai girma da ba iya zagi a ci mutuncinsa sai kasan nan ai ga Nijar nan nan kusa wanda ke rayuwa a Najeriya in ya isa ya tsallaka abinda kake yi a Najeriya kai musu a Nijar ka gani ai ba makota ne. a Najeriya ne zaka ga yaron da ka haife shi kai jika da shi sai ya hau social media ya kira sunan ka ya dura maka zagi kuma ka ɗauki mataki a kan shi a ce kayan rashin ka tattaka doka sai ga wasu lauyoyi makaryata kawai malam an zo wai da sunan wai dokar ƙasa wai shi fa zagin da yaron yi fa za ka ga ba sa tarkizi kan, rashin tarbiyya da rashin mutunci da rashin ɗa'a da a'a kai da ka ɗauki mataki a kan shi kai za ka ga sun zo sun kafe suna maganan wai ka tattakawa wai ka tattaka doka ani doka in dai ba ta Allah bace na tattaka in dai wani katon banza ne yasa doka na tattaka ta na dade ban tattaka ta ba dokar da nake da tabbacewa ko gaban Allah aka tafi ba abin da zai mun dan ka zo kana magana na tattaka ta wannan dokar banza kai ta shafa ni ba ta shafan ba ko kuwa amma dai akwai abin da ake yi kan da sunan yanci a ƙasar nan wallahi ya wuce gona da iri da muka je badar mun zauna gidan wani aka ce mana wannan da kuke ganin sa nan na dan kwanta ne baccin rana yana ɗaya daga cikin jikokin na al-Imam Abu da Gifari da aka gama na ce yana su da Allah zan dan yi fira da shi ta minti biyar haka sai ce a ah, bai saboda hukumar ƙasar nan tana da ƙa'idojin da ya taɓa yin magana sau ɗaya sau biyu sun mai magana baya so ya saka kanshi cikin matsala amma Najeriya kawai sai ga karamin yaro sai ga karamin yaro wanda mai alfarma sarkin musulmi ba shi ba ya haifi uwarshi ba sai ga kawai ya zo ya kafa kyamara ya kira sunan maman shi ya daddura mata zagi su wayannan lauyoyin da yan jaridun duk ba sa maganan wannan a matsayin rashin tarbiyya da rashin mutunci inda za ka tura numban waya ce fa wacce in an ga wata ake tura sanarwa akwai wanda ba wai sanarwa yayi ba fa sunan mai alfarma sarkin musulmi da sunan mahaifiyar shi aka yi tura zagi a ciki saboda rashin tarbiya a eh eh aini kan Allah da ya kiyaye amma ko wanda inda ina da dama ta mulki a hannuna suka min wannan yadda baka bi ka'ida ba gurin yin wannan ba zan bi ka'ida ta dokar ƙasa ba inda na tabbatar a dokar Allah tattaka kan da ne ka tattaku to haka zan tattaka ka wallahi Allah ya sa mu dace amma rashin mutuncin da ake yayi yawa eh zaka ga wanda yake cewa an ci mutuncin dan adam ba zai yadda ba uwar shi a mata wannan zagin ba zai yadda ba uban shi a masa wa wannan zagin amma saboda abin bai je kan uwar shi ba bai je kan uban shi ba sai ga ya fito ko da sunan lauya ko da sunan kare haƙƙin dan adam ko da sunan wata tsiya yana ba abin wa yana ba abin kariya Allah madaukakin sarki ya samu dace to ittiba'ul hawa san zuciya qala ta'ala Allah ya ce wa annabi fa in lam yastajibu laka in kai kira kai kira kaga mutane sun ki amsa maka ka baje dalili na ilimi to fa alam ka sani annama yattabi'una ahwa'ahum yanzu kan an koma ban san me san zuciya Allah ya ce wa man adallu wane ne mafi bacewa mimman ittaba hawahu bighairi hudun min Allah irin wanda zai dinga bin son zuciyarsa babu shiriya daga gurin Allah inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah ba zai shiryar da mutane azzalimai ba wa qala ta'ala wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum sun ƙaryata kuma suka bi son zuciya wa kullu amrin mustaqir kowane al'amari haka yake tabbata wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace ya ahlul kitabi ya ku wa'anda aka ba ku littafi la tagalu fi kun ghayral haqqi kada ku wuce gona da iri a cikin addini in ba abin da yake na gaskiya ba ko a can ya ci ya ahlul kitabi la tagalu fi dinikum wa la tagalu fi dinikum wa taqulu ala allahi illa al ku faɗi magana da ta shafa Allah in ba gaskiya ba sannan wala tattabi'u ahwa a qaumin kad ku bi son zuciyar wasu mutanen da qaddallu min qablu kafin ku dama batattu ne wa kathiran kuma sun batar da mutane da yawa sannan wa dallu an sawa asabi su kansu sun bace daga tafarki na daidai kar ai haka fattiba'ul hawa bin son zuciya ya suddu anil haqq yana toshe mutun daga bin gaskiya wa yuhmilu ala mu'adatihi sannan yana daukar mutum wajen gaba da gaskiya din an fahimta yi walidha kana saboda haka ne kana man kharaja an mujibil kitabi was sunna wannan ne yasa duk wanda kaga ya fita daga abin da ya zama wajibi ya riko da shi na alqur'ani da sunna min al wal ibad daga malamai daga ainihin wato bai yahmilu min ahli yuhmalu min ahli al ahwa'i ake dauka shi daga cikin yan san zuciya kama kana salafu yusammunahum ahlul ahwa shi yasa zaka ga wanda bai kamata su fita daga littafin Allah da sunnar annabi ba malamai suke kiran yan bid'a suke ce musu ahlul ahwa'i yanzu da nan naji wani babban malami fa a ƙasan nan ana ce masa wai jikan ma'aiki ne ba wai yana cewa wai makka da madina ana maulidi dan Allah ba ku sha jin malaman bid'a suna yada wannan ba billahi allazi la ilaha illa huwa wannan malamin ƙarya yake yana ganin wanda suke makka su suka turo mu suka ce kaga mu da muke zaune a garin nan mutumin nan shi yana Najeriya amma ya ce wai ana maulidi a makka ko a ina ake suka ce wala su dai ba san inda ake ba dan baka isa ba a Saudiya ba wai kai wani taro na addini ba na rantse da Allah ko kiran sallah baka isa kai ba sai gwamnati ce ta saka ballantana limanci limanci ko na unguwa ne baka isa ba kai na hamsu salawat sai in gwamnati ce ta nada ka tana sane da kai to ƙasar da take da tsarin kiran sallah baka isa kai ba a ina ne aka ce an yi taron maulidi a makka kuma babban malami fa shi yake faɗa wannan maganan wa ana maulidi a makka wai bana an ci gaba alhamdulillah ilimi yana barbazuwa bayan yi taron maulidi a makka eh. haka suke ce da kai a ɗakinka Hmm? a hotel ɗinku a masaukinku ku ɗan haɗu ko biyu ko ku uku ku yi wannan kan ba wannan amma ka fito kamar yadda shi shi'ar na addini ina ai ba su yadda da wannan eh? yanzu fa a nan ƙasar fa akwai malaman da suke cawai a makabarta ta badar fa inda sahabban da suka awai akwai aliyu harazuma a gurin billahi allazi la ilaha illa huwa sahabban da suka rubuta ga mut sunan sunan sa mutum uku ne yake kwanta a gurin naji yan asalin garin haifaffun garin wanda aka haife su da iyayensu da jikokin jikoki wannan muka kakara mai lasibi ka maka tambaye shi dala ka san aliyu harazimi sai ce wallahi shi yanzu ma ya fara jin sunansa a bakin mu amma wani shehi a nan najeriya ya ce wai wai wai a can ya mutu a ta aka binne shi kuma su yan gurin ba su ma taɓa jin sunan shi ba sai ne saboda bala'in ƙarya kawai na mutanen nan kuma ka ga mutum eh? ka ga mutum kaman cikakken mutum da kamala amma wallahi bai jin kunya ya zo tsaya gaban mabiyan shi musu ƙarya ma a tafawutun bainahum tare da cewa wajen son zuciya wasu sun fifici wani filƙurbi qurbi min wal da anhu wajen kusanci da gaskiya da nisa daga gaskiya din bi hasbi ma yattabi'unahu min ahwa'ihim gurgudan abin da suke bi na son zuciya wa qad yasilu al-amru bi ba'dihim wasu yakan kai su al'amari ga sashen su ila ittikhadil hawa zuwa ga rikon son zuciya ilahan min dunillahi har ya kuma ya zamanto mutum kamar Allahn da ake bautawa fa yakunu qa'iduhu wa sa'iquhu sai son zuciya ya zamanto shine qa'id kwamandansa shine jagoransa ka halil ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina kaman halin waɗanda suka kafarta na ahlul kitabi da mushrikai wattiba'ul ahwa da bin son zuciya fi diyanati ko wattiba'ul ahwa bin son zuciya fi diyanati a adama min ittiba'il hawa fi shahawati yafi girma da hatsari da masifa sama da ban son zuciya a wajen abin da ya shafi sha'awa na'udhu billahi min al-khidlan shi yasa kullum muke faɗa muke cewa fitina guda biyu dan adam zuciyarsa ke fama da ita fitina ta sha'awa da fitina ta me ta shubaha to fitina ta sha'awa tana da sauki sama da fitina ta me ta shubaha to ban son zuciya a addini ya fi girma sama da ban son zuciya a wajen abin da ya shafi me harka ta sha'awa to gashi nan ittiba'ul hawa son zuciya inda matsalar nan ta gudaje ka zaure da aka zira mata ido ba son zuciya bane an bar mutum har yana neman ya zare kiri-kiri ya ga abubuwan da ba za su boyi ba har yana neman ya yi mai ya zare ko an fahimta yi har yana neman ya zare shi yasa na ce talakan Najeriya musamman ɗan arewa idan za ka yi masa abu kawai kai masa don Allah ka raba da shi amma wallahi mutanen ne za ka zo kana kallon ga bala'i ya taso musu kai kana ƙoƙarin kai sabin ɗinsu amma da su za a yi maka jafa'i eh? dala ko kun ji wata majmu'a ta mutane a arewa da ta zabura ta ce tana goyon bayan gudaje ka zaure saboda abin da yake yana ƙoƙarin ya ƙwato haƙƙin mutane kunji kowa ya kama hannun shi ya yi mai to ko ni ma gobe na samu wata dama wata kwana da zan gina kaina to yaushe zan zo tsaya mu halda kaina a kanku? ko kuwa yanzu ya jefa kansa cikin hatsarin da kowane lokaci zai iya mutuwa kuma kafin shi ko wanda ya zo ya fara aikin nan an kai masa farmaki Allah ne ya tsallakar da shi mutanen da kuma yake wannan abin saboda shi wani ko addu'a bai iya mai Allah ya taimake shi ba wai a tashi ma a nuna cewa ana tare da shi ba a mai addu'a ma bal ma hasali idan ana program ko wanda ina kallo suna rubuta cewa gudaje ka zaurafa abin fa da yazo yana magana akan shi bai ma fahimci abin ba bai ma gane abin ba kuma talakawa ne eh? a kai ma an ka samu wata kwana shi kenan kawai ka makale kaga lokacin da aka ce za a dumbuzo wasu kudade a bashi da ya karbi kudin ya kyale mutane ya ci gaba da harkokin gabansa watakila har ya mutu ya bar duniya in dai matsala ce ta kudin da zai kashe ba zai shiga rigima ba Allah ya sa dace to san zuciya shi ya kashe kasan nan kuma san zuciyar ko ina akwai shi akwai shi a wajen masu mulki akwai shi a wajen masu addini akwai shi a wajen yan kasuwa akwai shi a wajen talakawan gari shi yasa matsalar da dan Najeriya yake samu ta farko in ka saba rayuwa a Najeriya ta san zuciya na rashin bin doka da bin ka'ida da ka ban Najeriya to matsalar da zaka fara samu kenan dan dauka kake yadda kasar ka ake rayuwa ko ina ma haka ake rayuwa haka kake so sai ka rayu kana barin nan da ka tsallaka wani gurin sai ce a ta su bata san wannan ba daga nan sai ka ce an matsa maka an takura maka an hana ka sakat an hana ka yanci yadda ka saba a kasar ku kana yin yadda ka ga dama ba doka ko ina ma haka kake so a baka kai ba mi ba doka kuma ba zai yi ba ko mutanen mu dake zaune a Saudiya yanzu abin da yake wahalar da su kenan rashin bin ka'ida da rashin bin doka shine abin da yake wahalar da su so kuma ƙasan nan sai ran da Allah ya sa aka samu shugabanni shi kanshi constitution din a gyara wasu abubuwa dan akwai son zuciya a ciki ko kuwa to shi kansa constitution din dama a ce ana dabbaka shi abin da ke ciki don an samu sauki to son zuciya ma ya hana shi kanshi constitution din a bi shi son zuciya Allah subhanahu Ta'ala ya kiyaye rabi'a ashara na goma sha ittiba'u shaitan bin shaitan qala ta'ala yasifu mashhadan min mashahid yawm al Allah yana siffanta mana ranar da za a wani matattara daga cikin inda za a tattaru gobe al-qiyamah wa qala shaitan shaitan zai ce lamma qudiya al-amru nan lamma qudiya al-amru da ma'anar lokacin da ita kanta mutuwa ita ma aka kashe ta a ƙwarai annabi ya riga ya bayani a ƙarƙashin wa andirhum yawmal hasarati id qudiya amru shine mutuwar da kake gani ai halitta ta Allah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala to da Allah yake in ya tashi zai yi azaba ba wanda ya azaba irin tashi to in ya tashi in zai wa mutane azaba sai zaman to ita kanta mutuwar ita ma ya kashe ta an riga an shiga wuta a lokacin ne mutum zai yi gurin ina ma a ce ya mutu wana da ya maliku ya kada alaina rabbu da a ce kala innakum su da ku dauna a ciki sai yadda hali to shine lamma qudiya al'amru lokacin da ita kanta mutuwar aka riga aka kashe ta shedan ya tabbatar an riga an shiga wuta ga mambobi ba maganan fita ake ba za ka yi gurin ka mutu ba mutuwa sai ya miƙe sai ce inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi Allah ya muku alƙawari na gaskiya wa wa'adtukum ni kuma na muku alƙawari irin nawa fa akhlaftukum sai na saba muku da na ku taho ku taho kuna ganin kamar akwai cinta ai ma ba cinta Sanan wa ma kana li alaikum min sultanin ba ƙarfi ne amfani da shi ba illa an da'autukum kiran ku ne nace ce ku to fastajabtum li sai kuka karɓa kira na kuka taho yanzu da da mutane suka yi sharin wa ke cewa to za ka gane sharin shaidan nan gaba zai ce to falata lomunu wa limu an kulumu an kakkuwa ya zarge ni to kuwa ya zargi kansa ma ana bi musrikikum wa ma tun bi ya ku ba za ku iya taimako na ba yanzu ni ma ba zan iya taimaka muku ba In inni kafartu sharaktu muni min kablu kuma ni na barranta da abin da kuka yi musharaka da ni kafin wannan lokacin inna zalimina lahum azabun alim to wannan ba ta shedan duk wanda ya saurare ta billahi lazi ya samu matsala Kadi ya ce fala talumuni wa lumu anfusakum kakku zarge ni ta kowa ya zargi kansa ai mutum da ya saurari wannan ba ya samu matsala wa qala ta'ala muhaddiran ibadahu Allah ya faɗa yana wa bayinsa gargadi zai ce wamtazul yawma ku fita daban ku ware ayyuhal mujrimuna ya ku mujrimai to wannan na cikin abin da bai da amsa su ya faru sanda za a ce wamtazil yawma ayyuhal mujrimuna ai baka san wani sahu zaka tashi ba sahun mutanen kirki zaka shiga ko sahun mutanen za zaka shiga to wannan baka sani ba Allah zai ce alam ahad ilaikum ashiban muku wasiya ba ya bani adama ya ku ƴaƴan annabi adamu Allah ta abudu shaytan kaku kuskura ku bauta wa shaytan innahu lakum aduwwun mubin lalle shi din gare ku makiyi ne kuma sa a fili take dan duk wanda ya fito ya ce maka sai ya maka kaza makiyin da bai fito ya ce ga matakin da zai daukan maka ba kaga wannan daban ku amma tun a gaban Allah ya minki ya ce a ra'aitaka hadha alladhi karramta alayya kai Allah baka ganka ba wannan wanda ka ce ka fifita na kan shi la in akhartani ila yawmil qiyamati la ya dhurriyatahu illa qaliya wallahi in kai min jinkiri sai na hallaka zuri'arsa dama ya faɗa to shi yasa Allah sai yake cewa innahu lakum aduwwum gare ku maƙiyi ne sannan ƙiyayyar a fili take bai ɓoye ba yanzu dan Allah ko mutum ne kana zaune ya ya ƙulla maka sharri sai aka kai ka sai kotu daga kotu sai aka kai ka alƙali ya yanke maka la'in prison ko ya ce a rataye ka sai Allah ya kukuto da kai sai ka dawo wanda ya ƙulla maka shirin da aka ce a je a ɗaure kare da rai ko a rataye ka a maka hukuncin kisa sai ka gudu Allah ya sa ka kukuto sai ka dawo kana ganin anya ku wannan mutumin da ku shirya da shi ku haka mutu to shi fa shedan tsiyarsa fa fi wannan fa jahannama fa yake so sai ya kai kowa da kai da shi ku zama memba na dindindin ba shi yasa Allah yake cewa ya bani adama Allah ta aburi shaytan innahu lakum aduwwun sai ce wa an ibuduni hada siratun mustaqim shi yasa a gaban ayan Allah ya ce wa laqad adalla minkum jibillan kaseera ya batar da generation da yawa kafin ku shaytan to kuma yanzu shekarun sanawa ba wanda zai faɗa maka to kuma dadewarsa akan aikin yasa yana da gogewa ko a ma'aikata ne aka ce ga wani ma'aiki ya shekara 30 yana aiki kai ka gama digiri ka zo za a dauke ka aiki a wannan filin ka san yana da working experience ko to shi kuma shedan fa <laughs> waye zai faɗa maka shekarunsa yanzu istijraji ne yayi zamani da kakanka annabi adamu aljanna kuma ya sako da shi daga ita kuma har yanzu yana da ana bugawa da matsiyaci wannan ya fi ƙarfin tsoho mai ran ƙarfi ko kuma ya ce ya hallaka kowa da kowa to shi yasa yana da abubuwa da yawa wanda na sha lissafa su a wasu munasabobi sun kai guda goma sha shida daga ciki shine innahu yarakum huwa qabiluhu yana ganin ku ta yadda ku ba kwa ganin shi duk abokin gaban da yana ganin ka kana kallon shi to rigiman na da sauki amma wanda shi yake kallon ka kai ba ka ganin shi to ba taimakon Allah ka samu ba za ka iya rigimar da shi ba sannan yana da kabila wa kabiluhu min haisu la ta inda ba kwa ganin shi yana da kabila sannan Allah ya yi masa tsawon rai rabbi fa anzurni ila yawmi yub'asun Allah ya ce je ka fa innaka minal munzirin ila yawmil waqtil yana ciki yana da ƴan uwa innal mubaddirina kanu ikhwana shayatin yana da hizbu inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sayr shaytan kenan sannan yana da sojojin da suke dakaru ne wa ajrib alaihim bi khaylika wa rijlika wa shariquhum fil amwali wal auladu wa'iduhum kai ta sa musu sojojin ƙasa wanda suke kai farmaki sannan yi musharaka da mutane cikin dukiyarsu da 'ya'yansu yanda zaka nemi dukiyar matsala sai ka gama yadda za ka kashe ta kuma matsala washarikuhum fil amwali wal auladi ta sa wa mutane guri wama ya'iduhum ash-shaytan illa tare da wannan abin da Allah ya faɗa yace makiyi ne ƙarara, kuma yau duk lokacin da za a ce a kira jama'ar Allah a kira jama'ar shedan da Allah ta wata fiyawa wato gidan kwallo cike yake yanzu ta wa za ta fiyawa ba za ka hada ba abu ne wanda yake a fili ka san jama'ar da za ta fiyawa da haka sai ce wa ibadatu shaitani ta'atuhu wattiba'uhu ibadar shedan da Allah yake cewa ya bani adama Allah ta'budu shine waiwa shedan biyayya da yi masa ta wal istijabatu lahu fi ma yad'u ilayhi da karba ma shedan din cikin abin da yake kiran mutane zuwa gare shi fa huwa awwalu aduwwin lil haqqi shine farkon makiyin gaskiya ta'atuhu wa ala yadayhi bada'a awwalu sira'in bainal haqqi wal batil ta hannun shedan ne farkon ɗauki ba daɗi tsakanin ƙarya da gaskiya ya fara dan haka sai ya zamanto kama akhbarana Allah azza wa jalla kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari wa qad nazara nafsuhu li idlalil khalqi ya riga ya wa kansa alwashi cewa wallahi sai ya batar da kowa da kowa wanda kawai ya istisna'i yace illa ibadaka minhumul mukhlasina to duk in kana so ka yi maganin kowace matsala ta da'awa to sanda za ka gina asasinta to ka gina ya zama to Allah kake nufi da aikin wallahi in ba wannan ba ba za ka huta ba mutane dai kan Allah ba ba dan ba na cewa ba mai iya ma dan adam sai Allah ku to wallahi ko Allah ma bai iya ma dan adam ƙarshe kenan ku tunda mun sha faɗa mun ce duk haƙurin da Allah yake da shi wanda yake akwai dauriya a ciki akwai mutanen da sun taba fusatar da Allah a doron ƙasa ko ba su taba yi akwai sun taba yi shi yasa da zai dauki mataki siya ma annabawa ma ka shidi yace wala tukhatibni fil ladina balamu innahum mugraq kaji Allah da kansa yana cewa falamma asafuna lokacin da suka fusata mu to in Allah ana iya kai matakin da dan adam a doron ƙasa yana iya fusata Allah to me kuma ya rage ba abin da ya rage ku duba fa duk cikar haƙurin Allah da yake da shi wanda yake haƙuri ne da yake akwai dauriya amma ya ce an fusata shi to kai kai kaiwaye yayi ma mutane ima yace wa subaga alaikum ni'amahu bahiratan wa baɗina amma sai da aka samu su sun fusata Allah to ba abin da zai maka magani na matsaloli in ka hau ta farkin da'awa farko ka gina da'awar akan ikhlasi da aikin Allah kake in ka gina shi akan ikhlasi aikin Allah kake duk abin da za ka ci karo da shi na matsala ba zai dame ka amma in ba haka ba to kuma ko shedan wannan shine kadai maganin sa shine istisna'in da yace illa ibadaka minhumul mukhlasina to da yawa zaka ga mutum kuma yazo yana faɗan ikhlasi ikhlasi amma wallahi bakin sa ne ke faɗan ikhlasin zuciyarsa da gabobinsa sun kasa karɓar ikhlasin zai zo ya ce maka ikhlasi kuma karya ne ba mukulisi ba ne zuciyar bakin da ya yi mai ya faɗa amma dai shi mukulisin ne wannan kuma wata magana ce ta daba. wannan kenan to shi ne malam yake cewa a mu'adatul haƙƙi. da kuma gaba da gaskiya ila ƙiyamisa sa'a har zuwa alƙiyama. biman biman a min shayatinil insi wal jinni ga waɗanda suka bi shi shedanun aljanu da mutane yuhi ba'dhum ila zuku rufe qawli gurura sashi yakan yi wa sashi qawatattun magangani wa yawmal qiyamati rana alqiyama yatabarra'u minhum wato zai barranta daga gare su wa yakfuru bi shirkihim sannan zai kafurta da shirkar da suka yi ka salin shaytan kamar yadda shaytan ya zamanto misali ilqala lil insani zai ce wa dan adam ka kafirce ma Allah falamma za sanda zaka kafirce qala yace inni bari minka inni akhafu Allah rabbal alamin ni ma na bar'uwa na, da kai ni kaina ina jin tsoron Allah amma wannan tsoron Allah ne mara amfani ko ko kuwa tunda tsoron da bai sa Allah ya ce yi abu bai aka ce ya bari ya ƙi bari sannan aka ce mai cewa yi Allah ba zai yi ba ya za a yi ka ce in mu na kaza bayan a sai zama fakana aqibatahuma karshen su annahuma fin nar ne, fiha za su dawwama a cikin wuta Allah ka tsare mu wadalika jazaa'u zalimin wannan shine sakamakon azzalime to wannan yana daga ciki shedan da haka yanzu duk abin da aka ce an yi kira a zo a yi na Allah a yi na shedan to ba sa'a ba ka jira ka gani kuma abin mamaki har duniya ta tashi jama'ar shaitan ta fi yawa kan jama'ar Allah da ta annabawa ba haka ba ne da ke tafiya kenan so zan rufe da abubuwa kamar haka ana nuna min cewa lokaci yayi na nan aka zo a yi lancin ɗin masallacin nan aka ce ana neman kuɗi miliyan 300 da wani abu za a sabunta ginin wannan masallaci ba ka aka yi ba miliyan 375 ko rabin biliyan bai kai ba fa eh ko rabin nawa biliyan bai kai ba to yadda za ku gane yanzu da wani ɗan siyasa ne aka ce ana buƙatar za a yi masa gidauniya ta gudunmawa na rantsi da Allah kuɗin da zai samu siya fi kuɗin da aka tara a wajen lancin din nan eh saboda nan aikin waye wannan fa aikin fa da ake magana na masallacin nan gaba ɗaya, wallahi akwai mutum ɗaya da yana yin aikin nan amma saboda kuɗin da galibi muke tarawa musamman a nan Najeriya ba kuɗin aikin Allah ba ne shi yasa sai ga wani lokacin zaben nan ya fito da kuɗi a zabga shi da ƙasa bayan zaɓe ka gan shi a falo daga can zuwa nan yana duk ƙoƙarin da ya ba gani ba to wa kai wa ƙoƙari da zai gani ai dama ko kai aikin Allah ne ko Allah ya tura ka kaje kai wani aiki Allah dai bai barin mutum ba aiki ko kuwa yanzu kuɗin fom ɗin takara da ake magana wanda suka siya miliyan ɗari ɗari eh kuɗin da suka sai fom ɗin takara a ɗaya jam'iyyar miliyan ɗari ɗari ba ya tafi ba idan da waɗanda suka ba da waɗannan kuɗin miliyan ɗari ɗari suka sefon nawa suke da shi idan sun iya ba Allah naira miliyan ɗari ɗari idan sun iya su cire fom naira miliyan ɗari ɗari don su sefon fom ɗin don takara yanzu da aka zo aikin addinin Allah me yasa ba sa iya cire naira ko miliyan hamsin hamsin ne sai to gata wannan sun ba Allah da Allah yanzu an samu mutum goma wanda suka ba da naira miliyan hamsin hamsin don aikin nan na masallacin ɗan fodiyo miliyan hamsin hamsin lokaci ɗaya mutum shida nawa za a tara eh miliyan ɗari uku abinda ake nema eh mutum goma miliyan hamsin hamsin miliyan ɗari biyar abinda ake so yanzu har an samu haddawa da Allah mutanenmu na da wannan kuɗin ko ba su da shi ya sabu anna malahu akhlada ko wa jama'a fa'au'a mutum zai tara dukiyar sai ta lissafi to da haka har yanzu eh a to ai shi yasa kullun nake cewa yanzu nan gurin ba masallaci ba ne da za a ce an fasa yin masallacin a ba wani ya zo ya gina estate ko supermarket ko kara na rantsa da Allah mutum ɗaya zai zo duk aikin da ake buƙatar a nan siya kuma ba zai nemi kukun kowa ba to da haka na Allah ko mun taru ba ma yi saboda ba da gaske muke yi ba amma a ɗaiɗaikun mu kowa yana da dama yadda zai yi mai saboda haka wannan kofar tana buɗe ana ganin an yi ƙoƙari amma da na bincika gabaki ɗaya kuɗin da aka samu tsakanin alƙawari da kuɗin da ke ƙasa bai wuce miliyan hamsin da wani abu ba an ce an akwai alƙawarin bulo ya kai bulo dubu talatin to tun da yanzu ana maganin siyasa ne yanzu da wanda suke 'yan cikin jihar kaduna ne da waɗanda yake ba 'yan cikin jihar kaduna ba ne wanda saƙonmu ya kai musu duk wanda zai ba gudunmawa ga wannan masallaci wajen gina shi yanzu kofar a buɗe take me akwai namban banki da suka sa wanda za a dinga saka kuɗi a faɗa mana account sunan account din a a faɗa mana sunan nambobin mu faɗa mana ya dan goge hmm? eh to 00 guda hudu a a faɗi guda ɗaya tukunna saboda ba lokaci 00 guda uku shida biyar bakwai tara bakwai shida sai zero ko wannan shine na Jaiz Bank na wannan masallaci ne na wannan masallaci na Dan Fodio Jaiz Bank sunan bankin kenan akan number fa sunan account din dan podio mox shine account din da ake saka gudun mako to muna jira mu gani manyan kasan nan da yan siyasan kasan nan ai na dai san ba za su ci ba su ji ba magana ma da za a ba ɗakin nan na Allah ko to za mu zara ido na za mu ga da waye da waye zai ba da ma malaman da suka ɗauko maganan muslim muslim ko ticket ko to yanzu ku zira musu ido ai ba wani wanda zai ci a Najeriya bai san da wannan zaman masallacin nan na dan podio ba to ku zira musu ido ku gani inda gaske suke yi su yi magana nawa za a samu wannan daki na Allah wajen sabunta shi shikenan amma zo ana neman naira miliyan 300 da wani abu kudin da a duniyar Najeriya bai taka kara ya karya ba za a sabunta tajididin daki na Allah amma ce an samu miliyan hamsin da wani abu har ma mutane wasu na ganin cewa an yi kokari a tsakani da Allah ni kan ina ganin da a ce ma da aka zo an samu miliyan ɗari biyu da wani abu Ƙara shi ake nema da sai mu ce an yi me an yi ƙoƙari tsakani da Allah ba abin da ya kamata ba saboda haka muna kira ga babban murya tun daga gwamnatin jihar Kaduna ba mu sani ba ko gwamnatin jihar Kaduna ta yi aiki ba ta yi ba nawa ta aiku ba yi ba a yanzu ba ku sani ba to wanda suka ɗauko rigar addini suke so su yaudari mutane to ga aikin addini ya taso ku yi magana ku ce a yi me a zo a taimaka don bai yi wa mu zo mu sa rigar addini mu ce a zaɓe ku ginin masallaci ya taso to in ba kwa iya saka gudunmawa a gina lakin Allah to me za ku yi ma addini kuma eh? masallaci da makaranta ana buƙatar a sabunta su kowa ya sani cewa daga shekara ta 2015 zuwa yanzu waɗannan 'yan siyasan ba wanda bai ci moriyar addini ba to ba za ku iya bada gudunmawa a gina ɗakin Allah ba mai amfanin ku da makaranta wannan guri ne da malam Rabi wurin Allah ya ji kansa ya kare rayuwarsa wajen yi masa hidima an zo an samu wasu bayan Allah masu kishi irin su Alhaji Aminu Alhaji Abdulsalam a matsayin sa na ciyama kowa ya san cewa suna iya kokarin su wajen gayyato malamai da sabunta abin da ya shafi masallatan nan saboda haka yanzu tun daga akawun nan na banki an faɗa in an tashi fitar da sakon a rubuta akawun din a jikin sikirim din sannan ban sani ba nan ban wa ya kamata a ce an bayar ne in wani yana buƙatar ya tuntuɓa eh? to kana ina ina ganin kamar ina da number waya shi ko eh gashi sifili takwas sifili uku bakwai hudu hudu a uku bakwai kai sifili sifili hudu a uku biyar biyar barin sake faɗa sifili takwas sifili uku bakwai sai zero zero sai hudu uku sai biyar biyar wannan ita ce nan ciyaman na wannan masallaci a neme shi kuma daga nan zuwa sati mai zuwa in Allah ya da za mu ji labari za mu ga ita gwamnatin jihar Kaduna da aka amfani da addini aka zaɓe ta za mu ga nawa za ta aiko masallacin nan za mu ga wayannan yan takarkarin da duk suke neman yan siyasan nan yan jam'iyyun nan za mu zira wa kowa ido za mu ga nawa za su kawo madakin Allah a gina in har za mu zo mu tsaya mu ce a zaɓe ku kuma da sunan addini amma in irin wannan aikin ya taso ba ku to mu wala ba ku da wani amfani a gurin dan mu ba wata alfarma da kuke mana kun ba wani abu da muke nema a gurin wannan ita ce magana in kuma akwai wani da ya sanya mana wata alfarma ko muna neman wani abu a gurin shi zo ya faɗa to in ba kwa mana wata alfarma ba ma neman komai a gurin aikin addini zai taso mu ce ku zo ku yi ba kwa iya to me amfanin mu a gurinku? so in har ba iya yin irin wannan ba to kar wani malami ya je gobe ya sa rigar addini ka zo kana so ka yaudari mutane da ita yawa wannan shine kudin nan ba ku bane ba na iyayenku bane na al'umma ne al'umman nan kuma tana dawa to a kawo a gina ɗakin Allah da makarantar da ƴaƴan al'umma za su yi karatu wannan shine sakon mu saboda haka mun faɗa Allah madaukakin sarki ya sa mu dace eh, alaikum assalam magana ta ƙarshe sai magana canji daga jiya zuwa yau na yi magana ɗazu da safi a shirin barka da safiya da ne wasu gurare tun daga jiya ashirin da da yau da aka waye gari ashirin da nawa sun daina karɓar tsohon kuɗi daga lokacin da gwamnati ta sanar ta ce za ta buga sabon kuɗi wannan zai daina aiki tun daga wannan ranar ya kamata a ci an sako sababbin kuɗin nan da yawa yana hannun mutane ana janye wa'annan wa to har yanzu fa maganar da nake wallahi babu sababbin kuɗi? ko a banki galibin inda ka fi samu ma shine in ka je POS a wannan ATM ATM nawa ake ɗauka a ciki yana da ƙa'ida a ina ATM din ko? to to yanzu matsalar da za ta faru yanzu daga yau 24 zuwa ashirin da talatin da ɗaya ga wata in yi zamantu duk wanda zai je sai abu babu sabon kuɗi a hannun shi wanda za ka sai abu ba zai karɓa ba na rantse da Allah an ƙara wargaza tattalin arzikin Najeriya a cikin waɗannan kwanakin wannan ita ce maganar da muka daɗe muna yi wata uku ka zo kana maganan al'umma za ta shiga masifa wani yana faɗa maka waye ka zo kana magana akan fil ɗin da ba fil ɗinka ba lillahi wa fa bayan maganan nan abin nan ya taɓa faruwa a baya jiyan na gani da idona wasu a banki suke sallar jam'i a cikin banki malamai ina maganan nan cewa al'umma ku tana cikin masifa da bala'in da yanzu ya kai a cikin banki ake sallar jam'i amma wani wai yana maganan wai dan me zaka zo da duk abin da ya faru sai kai magana shi kuma ya magana ba eh saboda haka daga yau 24 ma dama tsarin nan ba canza yayi ba aka tafi a haka zaka je kana buƙatar ka sai abu wanda zaka sai abu a gurin shi ba zai karɓi tsohon kuɗi ma kai kuma baka da me sabon kuɗi to tarihi zai maimaita kansa kamar yadda malam albani ya faɗa irin bakarin yunwar da aka yi daga nan aka kirkiri kunu da yamma da awara billahi laji sai tarihi ya sake maimaita kansa kwanan nan da haka mu yanzu mun faɗa al'umma kuma yanzu sai su jira yanzu daga yau 24 25 nan da kwanaki mu zai faru duk wanda Allah ya sa yana da tarin kuɗi a hannunsa ni dai dama ji ina ganin ko dubu goma sha uku ne a hannuna yawa kaga wannan ko na hasara ta ba to yanzu za mu jira mu gani daga nan dan yanzu kana kallon ga mutane nan da jakunkunan kuɗi sun tafi banki kuɗin ya kasa mai to wannan ne zaka zo ka ce kuma ya bude shagon shi ya ci gaba da sayan muku da kaya ko kuna bashi tsofaffin kuɗi ya je ba a karɓa ba shi ya asara ai kaga dole sai dai ya rufe shagon ko kuwa in ka zo kana da sabon kuɗi ya siya in babu shikenan da haka mu yanzu mun riga mun faɗa a jira kuma nan da kwana bakwai din a gani da wanda suka ce muna magana a kamfin din da ba namu ba da wanda suka ce da abin da ya faru sai mun yi magana da wanda suka ce da wanda suka soke mu da wanda ma suka ce maganganun da muke kudi aka ba mu muke duk a jira fantaziru inna ma akum min almuntazirina a je a jira a gani za a ga kwana bakwai din nan da ta rage me zai faru Allah ya sa mu dace tun ji ai na faɗa maka jiya na yi magana da wani ɗan uwa yana umara ya tafi ya bar iyalin shi ya bar mata kuɗi ta ce fa ne yanzu in ta aika yara su je su siyo mata abu duk shagon da ta je sai ta ce sai a ce ma yaranta ba za a karɓi kuɗin ba to da shi ma mai shago yana jin tsoron ya karɓi kuɗin su zama masa mai asara Allah ya sa mu dace wa bi hadal qadri kifaya wa alaikum assalam Allah ya sa mu suke saboda ga su can da kuɗi kuɗin Najeriya a can a jiki

wannan abin da malamin kare yake faɗa wancan lokacin da aka wancan canjin irin wannan matsalar ta faru akwai wanda su na halal ne duk wanda ke zuwa saudiya zai faɗa maka ga za ka ga kudaden ƙasashe na duniya ana karɓa amma banda kuɗin najeriya sau da yanzu idan ka je ka karɓa a matsayinka na ɗan canji aka zo aka yi wannan canjin yanzu ta zo ta ratsa da kawai ya hasara akwai mutumin da an ce a wancan lokacin yana da buhuhunan kuɗi ya ji labari ya ɗauko ya taho da su Najeriya za a yi canji a airport aka kama shi aka ce sato kuɗin yi a tsare ya mutu kuɗinka baka baka abin nan ba saboda haka duk ƙasa idan za a yi canjin kuɗi in an sanar zaka ga ana sako sababbi ana janye tsofaffin a hankali har a nemi tsofaffin a yi me a rasa Jonathan mai marfa ba ya canjin kuɗi ba Don Allah da ya yi canjin kuɗi wannan method ɗin shi ya bi method ɗin da kun gwada kun ga yana da matsala don me za a zo a maimaita shi idan al'umma da jama'a ke nufi da alheri eh amma yanzu wani ba dama yanzu kai magana ka ce a matsayin Jonathan na wanda ba musulmi ba ya kwatanta metop ɗin da ya fi na musulmi a wannan tsarin wani sai ya zage ka to ka je kai zagi in ka ga dama ka ce daga yau na yarda na ban musulunci saboda wannan amma ai jikinka zai fada ma ko ko ba shikenan ba haka ya kamata a ce an yi kuma mun ba da shawarwarin na mun ce ga yadda ya kamata a yi amma ka zo kana magana wani yana cewa wai kana magana akan fil din da ba fil ɗinka ba Allah subhanahu ta'ala ya mana tofiki saboda haka akwai dan uwa da yake cewa dalibai sun gama karatu a nan sun gama jarrabawa daliban da ke foli suna buƙatar addu'a ita kanta folin nan yanzu duk kwatas din su fa yanzu an sayar da shi fa duk wani kwatas da ka sani na foli in dai ba wanda ke cikin foli ba yanzu an sayar da shi ba to da haka ba kowa ya san wannan ba ni an kawo min takardun tun kafin a siyar ana rigimar cewa za a siyar yanzu an zo an siyar Allah ya sa mu dace wadda aka ƙasa ce ga ta tana cikin matsalar rakwatab wata matsalar ma habba ma ka so ka kai da baka santa ba fi maka zama alheri akan mu da muka santa dan ba duk abin da muka sani ba za mu iya zuwa gurin karatu mu faɗa wani abin mun san shi mu muka san shi mu ya shafa haka kuma za mu bar duniya har mu bar duniya ba za mu zo gurin karatu mu faɗe shi ba dan babu maslaha mu faɗe shi da ka ɗalibai sun yi jarabawa sun gama suna buƙatar addu'a Allah ya sanya albarka a karatunsu su